Gamayyar ƙungiyoyin mata a jihar Niger Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna takaicinsu akan yadda ake ƙara samun yawaitar fyaɗe a Najeriya. Matan dai da suka yada zango a gidan gwamnatin jihar Niger da ke birnin Mina tare da mika wata takarda da ke nuna buƙatar ɗaukar matakin hukuncin kisa ga duk wani wanda aka samu da laifi wajen aikata fyaɗen. Dr. Aisha Salihu Lemu ita ce ta jagoranci wannan zanga-zanga ga abin da take cewa. Eh mun zo ne saboda abubuwan da ke faruwa yadda maza ke tilasta kansu akan 'ya'yanmu akan iyayenmu shi ne ya sa muka zo muka ce mu roƙi gwamnanmu dr abubakar sani bello cewa ya duba ba ma son kullum muna gida gaban muna faduwa muna tsoro muna so mu samu kwanciyar hankali akan 'ya'yanmu su ma dai wasu daga cikin matan da suka halarci zanga-zangar lumanan sun yi ƙarin haske akan abin da suke bukata mary na barshe ni ce chairperson na na cewa gwamnati ta sa ido ta duba mu ga daukan da za a iya sa din a da mata cikin wannan wahalan an kun ga duk wanda dama nake ta shine kawai kisa don in kai kasancewa ka je ka kwanta da yarinya ko ka fyaɗe abin da ya jira ka shine mutuwa sunana honorable binta mamma ni ce memba mai wakiltar karamar hukumar gurara a majalisar jihar niger na ga ya dace mu fito mu yi magana da babban murya domin mu kawo ƙarshen wannan yaƙi da fyaɗe da muke fama da shi suna ƙaruwa yake babu sauƙi har yanzu muka ga ya dace mu fito mu yi magana sannan bayan magana mu fito da doka mai ƙarfi mai tsanani wanda duk wanda yake yin wannan abun a ɓoye da zai ji tsoro in ya ga mutum ɗaya wanda aka kai shi aka kashe shi To sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine ya karbi waɗannan mata tare da bayyana matsayar gwamnatin jihar Niger na haɗa hannu da ƙungiyoyi wajen yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta fyaɗe kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mu a gwamnatance mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bai ɗaukan wannan abu da sassauci amma su matan nan sun buƙaci a kashe ma wanda aka samu ya yi kana ga shi gwamnati zai sa hannu a kashe wanda ya fyaɗe idan doka ya tabbata a in doka ta tabbata me zai hana rundunar yan sandan najeriya dai ta tabbatar da cewa an samu laifin fyaɗe har guda ɗari bakwai da tisa'in da ɗaya daga watan janairu zuwa watan mayun wannan shekara da muke ciki al'amarin da masu nazari da masana suka ci lamarin fa ya ta'azzara matuƙa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.